demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa kotunan Najeriya sa'o'in juna suke tafi da hukunce-hukunce masu saɓani ko karo da juna ne? Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wataƙil mai sauraro yana bin kadin rikicin shugabanci na jam'iyyar PDP tsakanin ɓangaren Alimadu Sharif da kuma Ahmed Muhammad Makarfi a gaban kotuna. Ga ‘yan kallo da alamun kotunan Abuja da Legas suna tare da Alimadu Sharif yayin da warinsu da ke Fatakol take tare da Makarfi. Ko shi tsohon shugaban Najeriya Gullak Jonathan ya bayyana mamaki ko takaicin irin hukunce-hukuncen da kotunan na Najeriya suke yankewa kan wannan batu. Shugaban ya bayyana haka ne lokacin da 'ya'yan jam'iyyar suka tafi gunsa domin neman sulhu kan rikicin nasu. Gama abin da shugaban yake cewa a cikin shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilikaya ya haɗa mana. Who is the chairman of PDP? E Who is not the chairman? One court giving a judgment, another the court of concurrent jurisdiction, not the semi courts giving <laughs> conflicting orders. And wannan kotu ta bada wannan hukunci mai rikitarwa waccan ma ta bada wani hukuncin kuma duk babbar kotun tarayya ce wannan abun takeici ne da irin haka ke faruwa a Najeriya tsohon shugaba Jonathan ke tarban yan kwamitin amintattun PDP da suka kai masa ziyarar neman ya sasanta musu takaddamar shugabanci tsakanin sanata Amin Makarfi da sanata Alimadu Sharif Jonathan ya ce zai yi aiki da yan jam'iyyar wajen kawo maslaha da mamaki ko ba mamaki yan pdp dai tun gabanin gurfana gaban jonathan sun aza sashen alhakin faduwar jam'iyyar bara kan ɗora jonathan din a matsayin ɗan takara ba tare da zaben fidda gwani da wasu 'yan takarar ba Bangaren sanata makarfi ya dage zai gudanar da zaben sabbin shugabanni a Fatakwal ranar 17 ga watan nan. Da buɗe sai da takardun takara a sakatariyar wucin gadi a titin tsaba tsaika wasu tu Abuja don sakatariyar jam'iyyar na rufe bisa umarnin 'yan sanda. Ga dan majalisar tarayya na PDP Ismaila Mu'azu Hassan jam'iyyar na bukatar garan bawul. PDP ta shiga wani hali idan ba an tsaya an nazarci abin da kyau ba to za a ta koma gidan jani. A zahirin gaskiya ita jam'iyyar PDP a yau tana buƙatar sabbin shugabanni ne masu gaskiya wadda suke da track record mai kyau idan dai ana son jam'iyyar kuma ta yi tasiri amma idan aka sake ɗebo irin mutanen nan na da aka sake cika su ina ganin pdp ba ta da makoma a bangaren pdp madu sharif da ke da sakatariyar wucin gadi a titin ganami ta ma abuja ci gaba da maganar babban taron jam'iyyar aikin baban ne ga jami'in shari'a na bangaren barista bashir mai dugu kwamitin rusasshe ne kuma kwamitin dama ba ta nan doka ba ta san da ita ba saboda haka duk abin da sun ci gaba da yi na iska ne wato ma'ana ku da sun dage sun yi taron ranar 17 ga wata ku ba ku ɗauki wannan a matsayin halartaccen taro ba so saboda haka taron 17 mai din ko sun daga ko sun ce za su yi babu shi hukuncin ƙarshe a babbar kotun tarayya ya ba wa sanata sharif galaba to menene ke jawo haka ne Da farko mun so mu ji daga bakin sabon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya AB Mahmud, amma ba mu yi dace ba. Sai barista Huwaila Ibrahim ta tallafa mana. Mun nemi jin dalilan da a ganin ta suke janyo irin wannan saɓani. da kake faɗa kamar hukuncin justice abang ne wanda ya yi kwashin hukuncin justice ma. Mm. Kuma duka waɗannan kotuna da suka ba da wannan hukunci kotuna ne federal high court ne gabaki ɗayan su guda biyu. Mm. idan ya faru yawanci kuma ni ina gani zaka kaman abin nan shi yanzu a ce a kai shi kaman yanzu shi justice abang da ya yi setting aside in judgment in wannan justice liman hmm. kaga ai matsayin su daya kuma a dokance a hukunce abin da ya shi bai yi daidai ba muna tabbata shi ma ya san cewa bai yi daidai ba saboda ba shi da karfin da kamar mutum ne wanda kuke aji daya mm. kaga ai abin da zaka iya kai ma shi zai iya eh. shi bai kamata a ce kotun da ya kamata a ce ta jingine wannan hukuncin da justice liman ya yi kotu ne sai dai in court of appeal amma kamar a ce federal high court ko kuma high court idan alkali na high ya ba da hukunci alkali na high court ba zai iya ba zai iya warware wannan hukuncin ba sai dai alkali na gaba shine kamar alkalin court of appeal abin da ke daure mana kai shine kafin justice ya ma yanke wannan hukunci in kika lura mm. eh, port sai ta eh. yanke hukunci daban abuja ta yanke wani eh. hukunci daban me yasa ake samun wannan matsalar eh to ai wannan zan iya cewa wannan abu ne wanda abubuwa ne waɗanda kake da su a duka wa'inda komai yake dokokin mu idan muna bin su komai a warware yake babu abin da yake a kuɗi akwai mistake makers ko a watakila ko a cikin lauyoyin ne ko kuma kasan kuma shi mutum idan yana da korafi ba shi da haƙuri mu lawyers mun sani duk mutumin da yake da korafi ba shi da haƙuri kuma duk mutumin da ya zo ya kawo maka korafin shi ya ce ka je ka kai kara babu abin da yake so so yake a yanzu a yanzu a je a yanke hukunci kuma shi komai dan hakuri ne to wani zaka ga shi mutumin da ya kawo maka kara shi ne zai ta turawa ya ce to ai kai ai kaza shi akai kaza akai kaza akai kaza akai kaza to kuma kaga kai dole kai ganin zaka yi mishi ganin ya dauke ka yana maka aiki dole zaka yi mishi abin da kai abin da yake so amma irin wa'annan abin da ya kamata dama idan aka riga aka je aka kai kara to idan a ce kaman kai da lawyer din wannan case ne an kawo maka kuma sannan kai din ka ƙara kai maka kuma sannan wannan kesin ka je ka kara ɗauka ka kai kwatankwacin irin kotun da ka je ka kai kaga wannan kuma ainihin cikin ko ba haka ba. bari sahuela akwai waɗanda suke ganin abin da ke jawo irin waɗannan hukunce-hukunce shine matsalar cin hanci da rashawa da yi wa najeriya katutu al'amari ne da ya shiga kowane bangare ban sani ba menene ra'ayinki kan wannan. eto eh a gaskiya in an ce wai ba mu magana cin hanci da rashawa a Najeriya ma duk wanda ya faɗa ma sai dai kawai da ya faɗa ne dan abu akwai cin hanci dan cin hanci amma kuma ni abin da nake gani a nawa ra'ayin most of the time zaka ga wa'annan cases din da aka yi da dama shi judgment ai abu ai abin nan abin da idan mutum ne idan an kawo maka kara ka zauna ka yi nazarin abin da aka kawo maka ka duba ka duba kowa da hujjojin da ya kawo zaka zauna zaka ware zaka ga wanne ne ya fi ka kaga ai kwakwalwar mutum ce za ta zauna sai coming with decision in da ya coming at ko ba haka ba to amma um, ni um, zancen um, cin hanci a wannan ni ba zan dauke shi ba sai in ga wajen ila kaga akwai bambancin ra'ayi mm. wannan abin saboda kamar yadda ake so ai daidan wani karkataccen wani ko mm. to ni abin da nake dauka kenan ba zan ce wai ko cin hanci ake bayarwa dan wannan shi wannan zaka ga abin da yawa wannan daidai ne wa wannan daidai ba. To amma bari bari kuma ai shi decision din alkali ai abin nan shi alkali an faya ne. Eh. kamar shi ne shugaba shi ne zai dauka shi ne zai ce kaza shi ne zai ce kaza eh. hujjojin da aka kawo masa shi ne zai zauna ya yi reasoning ya fitar da common sense din abin da aka bashi eh. zartar da hukunci amma me zai sa tun da akwai doka kuma kusan za a ce doka baki baki ne in fari fari ne kuma a samu sabanin fahimtar waɗannan dokoki ai a irin wannan abin yawanci zaka ga abin da yake doka ga doka nan muraran an saka ta dole za a bi ta sai dai kuma ka san tunda ko a dokokin ma ai akwai rules of interpretation ko ba haka ba mm. yawwa a dokokin ma akwai rules of interpretation waɗanne matakai ya kamata a ɗauka wajen inganta harkokin shari'a. Ai hanyoyin da za a ba inganta wani al'amura bai wuce mu a kanmu mu zauna yaƙi a kanmu a junanmu ba. Saboda dokokin namu ga sunan suna nan a rubuce kuma daidai suke. Idan za mu bi dokanmu yadda ya kamata ba za mu gaba daidai ba. Saboda yanzu a ce mutum in kana da korafi kana da ƙorafi a high kana da korafi a high court ka kawo kuma to kuma sannan kai wannan da kake da ƙorafi a haikotin kuma saboda gajen haƙuri ka ƙara zuwa ka je ka ƙara kaiwa wani ko kuma saboda a'a shi idan kai aka kai ƙara shi kuma wanda ya kai ka in kai aka kai ƙara in kai aka kai ƙara an riga aka kai ƙara wannan haikotin to kai kuma sai ka zuwa da gudu ka je ka ƙara kaiwa wannan kaga muna mu akan kanmu mu ne muke jawo wa'annan rabe-raben in kika idan har a ce an kawo in har a ce an kawo maka lauyoyi kan idan kama a ce yana mutum yana tsayawa kuma ya san cewa akwai akwai hukunci akwai kai irin wannan korafi da aka je aka kai wata kotu wanda yake suna da karfi daya da kotun da aka kai ya kamata a dinga jin hankalin alkali a nuna musu a ce akwai irin wannan kesin kaza pending a wurin alkali wani. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasira da Maili Kaya da barista Huwaila Ibrahim da Cuba Hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.